assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 28 ga watan zulkaida hijirar manzon Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na 20 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'atul islamiyya fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz dr abdurrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي imamun wa khatibul masjid haram Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi yawa ba su manta ba muna gargashin al-mabhasun Rabi wasa'ilu ta'azizul al-amn al-fikr hanyoyin da za a bi a bunƙasa kuma a yada a ɗaukaka wannan kyakkyawan tunani da al'umma za su kasance suna gudanuwa a bisa yanayi mai kyau kuma suna iya tunano ma kansu abin da zai amfane su a rayuwansu da kuma addininsu ma idan aka saki mutane a haka za a zama kal'an ami balhum adal inda ka san dabbobi haka za su zauna kuma wani lokacin ma sai ka gara ma dabban da su mutum ne gashi sosai kamar mutum amma bai da wani tunani mai kyau bai da wani abin da za a ce ma da shi wanda zai kawo kullum tunanin shi ya ci ya sha kadai duk dan adam da ya zama rayuwar shi ta kare a haka to bai da amfani ci da sha da tufafi dama waɗannan suke gabanka to ka yi asarar zuwanka duniya kuwa ba ga tunani mai kyau sam to shi ne mala ya ce canza tunanin daga wannan batan to shi ne abin da ya zama wajibi al'ummas daga lokacin da ya zama tunanin mutum shi ne yaya zai ce ya sha irin waɗannan abubuwan za ga kullum kwaikwayon wani shi ke gaban shi Bi da komi nashi da zai sai dai koya daga wani an gane kuma kallon da mutanenmu yanzu ba mu da komi namu sai dai mu kwaikwayi turawa lalacewa ma ya kai masu mutuncin turawa ma yanzu ba su ake kwaikwayo ba in iska marasa ɗa'a hata turai kyamansa ake yi kuma yau su ne abin koyi ga mutanenmu a can ma tashin kafircin ba a son su kyamansa ake tar da allah wadare da su ake yi kuma yau su ne manyan abin koyi a wajen mutanenmu wajen sa tufafi wajen magana wajen hudda wajen komi ana ganin in wai ka ɗauki ɗabi'a irin tasu wai shi ne ka waye ka zama ɗan birni Allah ya kiyaye mala ya ɗauko mana bayani akan hanyoyin da za a ba bunƙasa wannan al'amari na al'amnul fikiri mun tattauna hudu daga ciki na biyar ya ce ita hatul fursa lallai ne a ƙoƙarin ba da wata dama litta'arruf alattijahati shababina na zauna a rika tattaunawa da matasa kowa a ji mai shi alfikiriya a ce zo ku zauna ku mana bayanin mafuskanta da kuke ganin ko a rayuwanku a yanayin yadda kuke a yanzu a irin waɗannan shekarun naku menene kuke nazarin mafita a cin al'amurinku si bayani sace to sai me kuma in suke shiru sai a ci a'a tunaninku bai da kyau ko dama har kullum tunaninku kanku tunanin ƙananan da ke tasowa kuma fa tunanin manya kuma fa tunanin kasan tunanin kaza saji mai nazarinsu game da waɗannan abubuwan yanzu ka lura da kyau ga kalli mata musamman ce suna zaune a gidan da ake ce ma gidan yawa ƙila su biyu ne ko uku ko su hudu ne a wajen mu mai gidansu za ga kullum tunaninta kanta tunaninta ‘ya'yanta haka ne ba da tsani mai kyau ba ta san me take yi ba kenan yanzu idan da za kalli mata a duniyarsu gaba ɗayansu ba su da al'amnal fikiri wannan ya sa ba ta san manufan halitta ta da kuma halitta sauran jama'an da ke tare da ita ba da wannan ne suka kirkiri addinin 'yan uba ai wani da yake ba ita ta haifa ba amma fa ubansa ɗaya da ɗanta to sai ta kulla adawa da gaba a tsakaninsu madadin ya zama wannan ɗan nata da ɗan da abokiyar zamanta suka haifa ya zama 'ya'yan nan ta dunkule su ta mulmule su wuri ɗaya a'a ina tunaninta kas su zama suna da jituwa da 'yan uwansu kwata-kwata to shine ta yi nasara kaga kenan ta rage mamaki na waje aiki yanzu in maki na waje ya yunkuro to dan bibbige wanda zai a wannan gidan dan kaɗan ne dan dama da wani da wani ba su shiri da wane da wane ba su ƙaunin juna ita da musulman da suke zaune a wannan gidan da ta sa suna kishiyarta to dama ba sa ga macici aga idan maki ya zo to yana da 75% na nasara a wannan gidan ba su da al'amnul fikir na barko ba sun suna fuskantar barazana na kafirai ba ba san suna fuskantar barazana na fasikai ba barazana na azzalumai ba duk ba su da wannan tunanin kan yana cikin tukunya matsalanta kishiyanta matsalanta 'ya'yan kishiyanta kawai kaga wannan inuhum illa kal an'ami balhum adal to shine za a rika zama zaunar da irin waɗannan matasan shine ita hatil fursa litta'arruf اتجاهات shababina za a نين wata dama na yadda za a zauna a ina ne matasanmu suka fuskanta amma za a ba su dama ne a ce to yanzu ku ne kai ne shugaban ƙasa kai ne gwamna kai ne limami kai ne malam mai wa'azi yi mana bayani a nazarinka da tunaninka menene zai haifar ma al'umma ɗa mai ido yanzu kalli yadda aka mai da matasanmu suka zama kowa mai zai samu ya samu dai shi dai kuɗi ya samu ya mori. ya samu ya sai mota ya samu ya kaza iya kan tunanin kenan ba abin da ya dame shi kaga wannan rayuwa ne ta tasha to shine sai malin ya ce wasaƙafiya a riga ba su dama su yi bayanin abubuwan da yake na ci gaba da wayewa a saurare su yanzu kallon da aka mai da matasa mai 'yan zanga-zanga duk wanda zai shirya buri ga hukuma kawai sai zai sami sai dan ba su wani abu sai fito kan titi a ta ibace ibace idan kuma a ɗaya hannun idan hukuma ita ma tana son ta kalubalanci wancan shirme da hayaniyan waɗancan sakarkarin ita ma sai ta ɗibo nata kinin su matasa kawai sun zama ba su da kan gado ba su da makoma kyakkyawa ba san me suke yi jama'ar annabu kuna gane wannan yau abin da aka mai da mutanen mu kenan yanzu zai wahala ka zaunar da matasa ka ce ya za a yi kasan nan ta ci gaba su to muna tunanin yadda za a tsara a gyara nefa a samar da kaza a samar da kaza ba ruwansu da wannan in ka zauna da sai ka ji sun ce 'yan siyasa ba su taimake mu ba iyakan magana kenan ba a taimake mu ba in ka ce kamar me kuke nufi da a taimake ku shine kudin da suke samu su kaɗai suke ci ba su sammana shine taimakon ba a samu mana da aikin yi ba ba a ba mu kaza ba ɗin maganin su bai wuce nan duk wanda ga tunanin shi wannan ne ko to kal an'ami ki bal hum adall mala yace wa munaqashati hadhihi iltijahat sai a zauna da matasan bayan sun gabatar da duk irin waɗannan shirman to sai a zauna a tattauna tattauna kowace mafita ɗaya da suke gani ita ce za ta fidda al'umma daga cikin halin kunci da damuwa da hautsini da suke ciki a tattauna wata hawa wata hawar wata hawurin fiha a yi muhawara da su har sai sun yadda abin da suka kawo ba daidai ba ne to sai a gina masa daidai din domin da aka bar su da wannan tunanin ba a zame shi an cire shi ba ko ta hanyar a yi muhawara to akwai matsala duk abin da ake kawo masu za su ga a ah, nasu shi ne daidai zai kalli kashi casa'in na matasanmu allah allah suke su ga mutum ya wuce da sabuwar mota su ce allah sarki muna nan tafi tunanin shi mai mota ban gano tunanin shi mata duk in ka samu 'yan mata tunanin suwa maza an gano wannan in za ta yi aure insha Allah tana bukatan za a zo a zauna za a yi moza dai za a yi waye iyakan nazarinta kenan ba ta da wani tunanin da ya wuce wannan shin a wannan watan a tamfa el holland ko kodebuwa ko english ko les iri kaza wani ake yayi wani sabon dinki ake yayi iyakan tunaninta kenan wani sabon model na daukan hoto za ta kirkiro ta ɗora a kan facebook wasu kalmomi sababbi za ta nemo na batsa da za ta gaya ma samarinta da suke rayuwan baɗala tare kan nazarinta kenan kun gano wannan in kuma aka yi sa'a ta aure shine babban abin da yake kwakwalwanta shine wani sabon maganin mata aka kirkiro kun gano wannan yanzu kaga in ka ce mata hamsin ne a duniya maza hamsin ne a duniya to kaga yanzu tunani mai kyau da sakafa da wayewa da ci gaba in ka tattaro su kaga minus 50 kenan wancan bangaren ya watsi domin kaga inda tunaninsu ya kalla kullum tunaninta bai wuce cefa ne ba yadda za a tsara cefa nan ba ta san shi ba akwai mazan da saboda wauta su ma irin tunaninsu kenan ba ma san me ya kamata su yi wanda za a samar da ci gaba da ɗaukaka wanda matsaloli da matsatsin da ake ciki in aka yi maza aka yi wannan abin ana tsarin za a samu sauƙi da sassauci na wannan abin ba ba sun shi ba yanzu misali idan kana da ɗa kullum yana zuwa da bukatan naira dubu naira dubu ɗaya ɗari biyar naira kaza kullum ka ɗauka ka bashi baka tunanin yadda za ka samar da abin da zai sa waɗannan bukatun nashi a warware su ya daina zuwa maka to kai kana daga cikin dabbobi kana daga ciki ba kai tun kullun tunaninka shine in ai in yazo za a bada Allah ka kawo abin da za a bayar ai ba kai da yake da Allah ba ana nan watan wata rana zaka gaza zaka kasa to da kai da shi kun ya ragas Cikin kun shiga matsala amma yanzu ya haƙuri yi samar da wasu kuɗi da mai yiwa za ka koya mai sana'a ka ba shi kuɗi mai yawa wanda in ka lissafa 1,500 za ka rika ba shi na maulan nan da yake zuwa ke kashewa a banza ka ce ka tara su na shekara goma ka ba shi yanzu ya sana'a na bako ka shekara goma hankalinka kwance bai ƙara zuwa ya ce ba ni ba sannan ko bayan ka mutu ka saman mai da hanyar da zai tallafi kanshi da 'ya'yan shi da sauran kannin shi amma duk tunanin mutanen maza ga ba nan yake ba suna nan kawai gade su ga irinsu ne kawai suna tafiya sun ɗauka daga kansu shi kenan ko abokinka ne kulle yace ce wane yi man kaza ko wane ba na kaza ka ci gaba a haka ku to ya zama baka ma san me kake ba kai ba baka san me kake yi ba babban abin da ya kamata ka yi kuma ka sani a irin wannan yanayin shine me ya kamata ka samar mashi da shi kanshi ɗan nan zai iya rike kanshi kuma kai ka samu sauki a rayuwar abin da kake shi ne za a zauna a yi kasha? an gane wannan a tattauna da su a ji menene shi kenan mala ya ce wata arra wata wata وتأرية اتجاهات الفكر المستورد للمتطرف والمريض to anan za a ƙoƙarin tsirrici wannan ittijahat da suke kallo a matsayin mafita na tunani wanda yake zuwa matasa wanda akwai zaƙewa da kuma ciwo a cikin shi duk wani abin da zai haifar masa da zaƙewa to in suka kawo bayanin sai a kokarin tsami zakewa tunani wanda yake na kasashe mara lafiya da za su kawo sai a kokarin fiddish kun gano wannan da kyau ku sai a bar masu yanayi wanda yake mai kyau ne a ɗaura su kuma kan wani wanda ya fi wannan kyau ɗin sai a nuna masa hanya an gane mata su kansu a sami yanayin da za a rika yi irin wannan ganawa irin wannan zama irin wannan hudda da su sai a kokarin ciccire masu waɗannan tunanin kuma su karka cewa a zuwa da matasan mm, mm, su dukansu ala haddin sawa haka suke uwa ce za a ga ta je ta zauna da yadda tana cato ke hankali da kishiyarki kaga yanzu ta nuna mata abokiyar zaman da suke kwana bango ɗaya ya raba su ba ki da abokiyar gaba ki irin wa irinta arran da ke waje da 'yan bida'a da kafirai da 'yan fashi da makami da 'yan kidnafin dawa-dawa wannan duk ba matsalanta ba ne ba matsalanta nan duka ga wannan uwar da ita da jaririn da aka haifa yau da tafiyansa daya dola zonar da ita ba su da tunani mai kyau an gano wannan da kyau ko ba su da shi sam iza sai an zauna da su an nuna masu ya haɗiya abin yake uwa ce za ga ta mai da matan 'ya'yanta kishiyoyinta ka hake ne ita abokan gabanta a ina suke a cikin gidansu take duk waɗannan matsalolin ku sai fa an cire mun yadda mu ba matsalan kanmu da kanmu ba ne kun gane wannan mu gane cewa matsalolinmu fa suna waje sannan mu fahimci ya za mu gyara kanmu sannan mu gyara waɗancan matsalolin ya zai zama kullum tunaninmu ci gaba ne a addininmu da kuma ci gaba ne ga al'ummanmu ma in ba haka ba ko za mu samu problem za mu samu matsaloli manya donan yaƙe-yaƙen daga kafirai suke ku suna yin shi da manufan yadda za su rayu ne su ci abinci kawai kaɗai dalilin da ya sa suke shi so da ya almuna zahirar min alhayatun duniya musulmi ne kaɗai yake da tunani mai kyau da zai saita duniya su ba su da tunani mai kyau da za su iya saita duniya yadda ke ganin matansu za su fito da shiga irin na tsare ci kuma ba wasu maza ne kawai suke zama su tsara wannan tunanin kawai sai su huru masu sau da mazan haka suke son su kalli matan haka suke son su yi mu'amala da su su zauna tsirara a bakin teku su riga kallon su haka suke son su zama da yake su kuma ba su da tunani mai kyau to sai ce to bari mu burge waɗancan kenan kaga suna yin abin da za su biya bukatun wasu su kuma su nakasa kansu kaga sun zama fitillu kenan ba su ma san me suke yi ba kaga kenan duk sai an rika zama da su sun san menene ke gabansu kullum ya zama tunaninka ya za ka samar da ci gaba ba wai tunaninka ya za a samar da ci gaba kai ka hau kan wannan abun ba daga ran da tunaninka ya zama wannan ko sai wancan da kike sa ran ya samar da ci gaba kai ka haye ka bulus sai ya felin ka tabbatar ka fi shi felin kun gano wannan da kyau ku kayuwar was tsirai Allah madaukin sarki bai rubuta cewa sai ka cimma wannan gacin ba wajibi ne tunanin mai zama mai kyau ne nazarin mai zama kyakkyawa ne in ba haka ba za mu zo mu dinga maimaita tafiya a wuri daya. an gani kullum yanzu kalli zariya idan da aka taro mutanen zariya ka ware su gida biyar dattawa ma'aikatan gwamnati sarakuna da malamai ka ce disa taruri ɗaya ka ware matasa ka ware mata 'yan mata sannan ka ware mata dattawa sai ka tambaye su ka ce da Allah shekaru hamsin da suka wuce wani kokari da kwazo kuka yi wajen ganin garin nan ya wuce da yake sannan wani nazari kuke yi na nan da shekara goma ko sha biyar ko ishirin masu zuwa garin nan ya samu ci gaba na masana'antu don ga unguwan masana'antu can a sabon gari can a unguwan cikaji har yau malaman garin nan da sarakunan garin nan da ma'aikatan gwamnatin garin nan da 'yan bokon garin nan mazansu da matansu yaransu da manyansu ba wanda yake tunanin ya za a bunƙasa waɗannan masana'antun su tashi su fara aiki domin in sun tashi sun fara aiki ƙannunmu ne ‘ya'yanmu ne ‘yan uwanmu ne jama'armu ne wanda za su yi aiki a wurin an yi wannan tunanin an yi koko kullum tunaninmu shi ne wane ya tsaya takara mu zaɓe shi idan aka zaɓe shi ya kai magaci ya zo ya raba mana babura in mun zo mun ce ranka ya dade ya ba mu me ya ba mu maula amma haihuwa in je ya bani rabin kudin rago haka in azumi ya zo ya raba mana buhun gero talatin maraba tiya ɗaya da rabi rabi wannan shine tunanin 'yan garin duk wanda ka gani za a gan shi kawai shi ma inhum illa kal an ame balhum azal wancan kaga tunanin ba nazarinsu ba ne sam ya za mu yi mu bunƙasa garuruwanmu ta hanyar gine-ginen zamani da zai zama abin sha'awa a fitar da hanyoyi da magudanan ruwa duk tunanin 'yan garin ba wannan ba ne ya za a yi kasuwancin da ake a garin ya komo hannun 'yan garin ba baƙi da suke bautar da 'yan garin ba a kowane fage na sana'an da ake a garin ya za a yi komo hannun 'yan garin matasan ku su su rika yi ba a je wani yanki wanda kuka sha bamban a al'ada da lahaja da addini da komi ba a ɗibo matasansa samu aikin yi akan matasan ku sanda ku suke shaye-shaye da sace-sace sun zama zaune gari banza da za ka je wancan garin za ga akwai sana'o'in da mutanen ku suke tashi anan zai can to su ma mutanen wannan garin su yi wannan nazari akan mutanensu za a samu cigaba ko ba za a samu kawai da ka ake zaune kawai tafi ake kawai afa man yamshi kibban ala waje wajhihi ahada man yamshi sawiyan ala siratal mustaqim kawai haka ya kawai ake tafiya kawai shi gina zulululu mutum zai kwanta cikin dare ba zai tashi nazarin me ya kamata yi da safe ba kawai inda ya kira sallah ya sallah ya sha koko da kosai kawai tashi kawai kalli in gaba sai kalla kawai ta tafiya an an tambaye shi ina za ka ce neman arziki bai san inda zai je neman arziki. bai nazarin me zai yi ba bai da barnamaj bai da wani program a ran shi kwata-kwata bai ma san me zai yi ba elders na kowace unguwa ba san yadda za su tattaro mutane a zo a zauna a yi tsarin abin da ya kamata a yi ba a kowace unguwa an ware wani da Allah madaukin sarki ya haska rayuwar shi wai shine makiyinsu madadin su gane su ne makiyan kansu da kansu kun gano wannan da kyau sun kasa fahimtar wannan kwata-kwata sai ka ce to a to yanzu wai yaushe ne za mu canza yanayinmu yaushe za mu canza tsarinmu hmm? ya za mu yi mu makamma mu kanmu da ci gaba tun da mahaifinka ya gina gidan ƙasa har yau a ciki kuke tun yana shi ɗaya da shi dawa da uwarka har yau ko yaɓe ba canza mashi ba yau ku tara ba wani abin da kuka iya samarwa na ci gaba a gidan har yau rayuwan da ƙyar da ƙyar da ƙyar ake yin ta ba za ku haɗu ku duka ku gano to ya ya kamata mu yi a samar da ci gaba ba ya za mu lissafa adadin awoyinmu na yini idan misali ni ina karatu a jami'a ne a kwanuka bakwai na mako wasu kwanuka ne da ba na zuwa wannan karatun wata sana'a zan rika yi wanda zai rike ni kuma in samun ma 'yan uwana da ɗan abin da zai rage musu raɗaɗin halin yau da ake ciki na talauci wani shiya zai kaza wani shiya zai kaza sai mu haɗa hannu a tukunya ɗaya ya zama ne ina samar da dubu biyu ne a mako kai kar ka gaza samar da ɗari uku in sana'anka da ƙoƙarinka bai kai nawa ba in lokacinka da adadin raran lokaci da nake da shi kai naka bai kai wannan ba kar in rika jin ni ina samar da abin da baka samarwa saboda haka kai kana cin bulis ne kar in ji wannan a raina ba mamaki watan wata rana yanayin ana haka ina sama kila kuma ta juyi ina samar da dubu hamsin kai kuma kuma kana samar da dubu ɗari biyar da aka sai ga wannan gidan ya samu ci gaba wancan ya samu wannan ya samu sai ga an samu ɗaukaka mai yawa amma yanzu matashi kawai in ya ji poli ya dawo karfe biyu da sun gama lectures daga nan kawai zai zauna ne ta hira yana bacci na kallace-kallace na karatun littattafan soyayya bai san me zai yi ba da yamma kawai ya sa gajeren wando ya je ta tsalle-tsalle a cikin filin kwallo iyakan abin da zai yi ya kasa gane duk wanda kaga yana kwallo a turai ya mai da kwallon nan sana'a ce in ga yana guje-guje yana motsa jiki sai an biya shi kudin wannan tsalle-tsallen in ya ji rauni za a biya shi duk waɗannan da kake ganin suna taruwa suna kallo ɗin wannan a ranar lokacin hutu ne na ayyukan da suke suke samun kuɗi suke zuwa wannan kallon dambe kallon kwallo kallon kaza kallon kaza kai kuma ba a baka albashin komi ba kama da aikin yi iyayenka ba su da albashin komi ba su ma da aikin yi yan uwanka ba su da albashin komi ba su ma da aikin yi kun je kun taru akan wannan abubuwan saboda ba ku da tunani ba za a zaunar da ku ya za mu samar ma kanmu da yadda za mu samu mu kubuta daga halin da muke ciki ba sai ce shugaban kasa gwamna ba su kori talauci ba ai talauci ma ku fara shiga ba kun gano wannan billahi lazi ba kuna jin labarin shi ne zai zo ai bai zo ba tukuna waɗannan ne za su azata dama arziki a hannunsa yake ko kuwa an ce ku tashi ne kwamfani sun yi kwanci ku je ku samu fiyaran da bbc ta yi da shugaban ƙasa a lokacin da aka sanar ya ci zaɓe maganan farko da ya faɗi ya ce nima ba kwanciya ne ba ai tashi ne ku je ku samu hiran shi na hausa da na turanci da yi ya ce ba kwanciya na ba shekaru goma sha biyu miƙewa na yi har ya ce hausawa sun ce allah ce tashin taimake ka ku gani kawai shi kenan kawai mimmi mimmike gaba kawai shi kenan yi za a lokaci idan ƙato ya zo yi kwanci a gadon matan shi ya zuwa nemo cefa ne sai ce kawai mimmi miƙe man kafa a guda lata shi hatan banza subhanaka allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum